Amin. Hadisi na biyu An karɓo daga ɗan Umara, Allah ya ƙara yarda a gare shi, kuma ya ce, A yayin da muke zaune a wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, wata rana sai ga wani mutum ya ɓullo a gare mu, mai tsananin farin tufafi, mai tsananin baƙin gashi, ba a ganin alamar tafiya a gare shi. kuma ɗaya daga cikinmu bai san shi ba har ya zauna izuwa manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya gwiwoyinsa izuwa gwiwoyin manzan Allah kuma ya ɗora kafaɗunsa a bisa cinyoyin manzan Allah ya ce ya Muhammadu ba ni labari a bisa musulunci sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulunci ka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka shaida annabi Muhammad ma'aikin Allah ne kuma ka tsaida sallah kuma ka bada zakka ka yi azumin watan Ramadan kuma ka ziyarci ɗakin Ubangiji idan ka sami ikon zuwa gare shi sai ya ce ka yi gaskiya sai muka yi mamakinsa yana tambayarsa yana gasgata shi sai ya ce ba ni labari a bisa imani sai ya ce ka ba da gaskiya ga Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da yarda da ƙaddara mai kyau ko mara kyau sai ya ce kai gaskiya sai ya ce ba ni labari a bisa kyautatawa sai ya ce ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa domin idan kai ba ka ganinsa to shi yana ganinka sai ya ce ba ni labari a bisa ranar tashin alkiyama sai ya ce wanda ake tambaya bai fi wanda ya yi tambayar sani ba sai ya ce to ba ni labari a bisa alamominta sai ya ce ku yanga za ta haifi uwar gijiyanta za kuma kaga ga marasa takalma matsairanta talakawa masu kiwon dabbobi suna tsawatawa a cikin gine-gine sannan ya tafi sai na zauna zamani mai tsawo sannan ya ce ya na umara shin ka san wane ne mai tambayar sai ya ce Allah da manzansa ne suka fi sani sai ya ce cewa shi ne mala'ika jibrilu ne ya zo muku domin ya sanar da ku addininku na musulunci musulmu ne ya rawaito shi sadakar rasulul karim ku danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne kurum za ku ke samun abin da muke ɗaurawa da ɗumaɗumansu.